نور idan ka ji ana gardama to ba raba gardama idan kuma kaji tambari sai sarki ina masu sha'awar bidiyo coverage na wani shahararren wa'azi ko asaitaccen biki ina masu sha'awar a gyara musu hoton bidiyo tsabtsab babu rawa ko tangarda ina masu buƙatar training akan na'ura mai kwakwalwa ko kyamarar ɗaukar bidiyo kuna magana akan annur islamic production ke a kamfanin annur islamic production muna sayar da littattafai daban-daban na addinin islama memory cards mtc da dvd kasusuwan tafsirai da lakcoci na malamai daban-daban kama daga nan gida Najeriya har ma da ƙasa. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بعدون في الأعراب يسألون عن أنباء لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زال إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلاً ليجزي الله الصادقين <laughs> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ikhwani wa akhawati fillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta goma sha bakwai ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara 1436 lissafin nasara yau muna hudu ga watan bakwai shekara ta 2015 idan ba ku manta ba muna cikin suratul ahzab akwai dan wada ya rubuto tambaya ɗazu an yi tambaya mai kama da ita a lokacin lakcar mata shine hukuncin gwaji na cutar hiv tsakanin ma'aurata kamin a ɗaura aure wani lokaci saurayi idan an ce sai an je an yi test sai ce wannan ana zarginsa ne ana tuhumarsa ne idan ba a yadda da shi ba ne a gaya mashi to gaskiyar magana wannan gwaji da ake yi na cutar kanjamau kamin a daura aure bai saba wa shari'ar musulunci ba domin lokaci ne da zamani da muka samu kanmu a ciki kuma don an ce sai ya maka test na hiv ba ana nufin ba a yadda da kai ba ko kai mazinaci ne ba ta hanyar zina ne kada yake kamuwa da cutar hiv ba idan miji ya ce sai an miki text kamin a ɗaura aure ku yi gwaji ba wai bai yadda da ke ba ne ko yana nufin ke mazina ce ya ce ba ta hanyar zina kaɗai ake kamuwa da cuta ta hiv ba kuma a wajen ɗaura aure a wajen siga shari'ar musulunci ta ce a yi bayani akan ma'aurata waliyin amarya ya faɗi matsayin wacce yake wakiltaka lafiyarta addininta da sauran abubuwa masu kama da wannan shi ma wakilin ango an buƙaci ya yi bayani akan wanda yake wakilta halayensa addininsa lafiyarsa to idan har akwai wannan a cikin harkar aure to a yi gwaji bai zama laifi ba ina fata an fahimci wannan kuma ba zan manta ba bara akwai kungiyar likitoci masu lura da abin da ya shafi cutar kanjamau a nan jihar sokoto sun naɗo wakilai sun kawo min ziyara a masauki na cikin abin da suke faɗa mun aka kalla, akwai bukatan a faɗakar da mutane suka ce domin matsalar da muka samu a nan sokoto masu fama da cutar hiv a nan sokoto suka ce kusan kashi 80 cikin 100 nasu matan aure ne menene matan aure ne me ya jawo suke yawan kamuwa suka ce akwai al'ada da nan sokoto da zamfara da kebi da ake da ita shine matasa da dama da rani sukan tafi nema zuwa jihohi na kudancin najeriya domin a samu abin da za a zo a rufa wa rayuwa asiri idan damuna ta zo kuma sai a dawo gida domin a yi noma wasu a dausa lagos wasu port wasu ibadan wasu anacha da sauran wurare suka ce to matsalar da ake samu sau da dama irin wayannan matasa in sun je wayannan jihohi gashi an yi nesa da iyali kuma an yi nesa da 'yan uwa da iyaye da za su yi mura fada ga kuma yanayin wa'annan wuraren inda zinar su ba ma a ɗauke ta da wani muhimmanci ba duk inda ka bi mata ne tsirara idan ba a yi sa'a ba matashi kamin ya ankara ga abokai da ya samu a can waɗanda wasu ya same su dama harkar da ake kenan sai su ɗauke shi su sa shi a wannan layi saboda haka kan yi ankara ya kamu da cutar ƙanjamau. nan gida ana cewa yana can yana nema duk wata yana aiko da kuɗin cefane. sai ya dawo ya kwanta da wannan baiwar Allah sai ya sa mata cutar kanjamau to duk wani dalili da ya sa auren ya mutu ko ya mutu ya batta da ta fita ta je ta sake yin aure a wani wuri mijin bai san hawa ba bai san sauka ba shi ma ya kamu idan yana da wata mata ita ma matar ta yi mai ta kamu idan ta je a mata kitso wajen kitso aka rashin sa'a aka soke ta da kibiya da ake kitso da ita har ya zama na ko jini ko wani abu ya taɓa kibiyar ba a ɗauki mataki akan kibiyar ba ba a samu dogon lokaci ba aka zo wajen yi wa wata kitso ita ma in ba sa'a ba ita ma ta wannan hanyar sai kaga an saka mata suka ce akwai bukatan a ja hankali lalle idan za a yi aure wannan maganar gwajin nan tana da muhimmanci kwarai da gaske ba nan jihar sokoto ne kawai ba jihohi da dama akwai jihar da na je wani dan waya ke gaya mun asibiti idan mata sun je a musu gwaji na haihuwa sai likitoci suke musu gwaji na cutar kanjamau ba tare da matan sun sani ba abin da ya ba da mamaki cikin gajeren lokaci aka samu mata da adadinsu ya kai sama da mata guda 300 sun kamu da cutar kanjamau ba tare da sun sani ba mafi yawansu tana zaune lafiya miji ya je tabo a waje ya zo ya saka mata akwai waɗanda 'yarsu da wani yaro da su suka ɗauki nauyin shahar ya karatu sai aka ga bari a hada su ba a san yaron yana ɗan shirme a waje ba kamin su an kare yariyan ba lafiya yaron ba lafiya ana zuwa asibiti aka kwata aka auna aka samu hiv ne yaron yana da ita ya samu masu ba tare da an sani ba akwai ma abin da ya fi bani tausayi wasu yan uwa mahaifiyarsu ana ta samun matsala tsakanin aurensu da mahaifin ƙarshe dai abin ya kai ga auren ya mutu bayan auren ya mutu 'ya'yan suka gina mata gida tana zaune daga baya aka samu wani dattijo ya zo ya ce yana son ta da aure suka amince aka ɗaura auren ashe tsohon tsohon bariki ne ba sani ba ba daɗe ba ya mutu uwar ta zo ba lafiya ana zuwa ana yin test aka samu hiv chronic ƙarshe maganin da za ta rinka sha a kowane wata ma aiki ne to rashin wannan gwajin yana nan yana ta haifar da matsaloli da ba a san ƙarshen su ba ba jaruntaka ba ne, ba karfin imani ba ne, ko karfin tawakkali idan aka ce za a je a yi gwaji kamin a yi aure ina ba ta fahimci wannan ba illa ba ne, ba laifi ba ne. idan kuma ana ganin ba matsala aka dogara ga Allah aka je aka yi sai mu ce to Allah ya sa an yi a daidai kuma an yi a sa'a Allah ramma ko ka tuno mana ayar da muka kwana يحسبون الأحزاب لم يذهبوا Waɗanne a can a zabu ya waddu lauɗa? An nuhu ba, bayani yadda Allah maɗaukin Sarki ya tarwatsa wannan runduna ta sojojin taron dangi. waɗanda suka taho madina suka kewaye madina da irin ɗabi'ar da munafukai suka rinka nunawa na tsoro da rashin alkawari a wajen wannan yaƙi haka ne to sai Allah maɗaukin sarki ya ce su munafukai bayan wannan rundunar ta watse an gudu to amma su duk da haka ya hasabu na da ahzaba lam yasabu har yanzu suna ganin kamar wannan runduna ta sojojin taron dangi ba su tafi ba kamar suna dawowa shine ma'anar lam ya yazhabu kafirai sun gudu ma amma munafikai ba su dawo cikin hayyacinsu ba a cikin gari gani suke kamar har yanzu akwai saura Allah ya ce wa in ya'til ahzabu idan runduna ta kafirai ta zo za ta kawo wa madina hari to su wayannan munafikai yawaddu sai su rinka yin buri law annahum baduna fil arab ina ma a ce su ba zaune suke a cikin garin madina ba ina ma a ce a wajen madina a ƙauyuka a can suke zaune inda harin da za a kawo ba zai shafe su ba yas'aluna an anba'ikum ya zama daga can ƙauyen su ne in an ga mutum ya fito daga madina su rinka tambayin labari ya labarin annabi da sahabbai abinda suke bukata kenan amma su ya zama rigima ba ta yi mai ba Ba ta rutsa da su ba dama idan ana rikici a birni wanda yake kauye fi kowa tambayar labari shi yasa labaran zaka rinka jin su kala kala idan ka je kauye saboda duk wanda ya samu ruwaya ko ta inganta ko bata inganta ba zai isar da ita wani ma har ya kara mata gishiri wani gajera ce shi zai kara mata tsayi ko ya kara mata fadi to shine yas'aluna an anba'ikum Allah ya ce to ai zaman su a Madina bai da amfani walau kanu fikum ko da sun kasance suna cikinku idan kafirai suka kawo yaƙi suka kawo hari to irin wayannan munafukai ma ƙatalu illa ƙalila ba za su iya tsayawa su ba madina kariya ba su ba annabi kariya su ba musulunci kariya sai kaɗan saboda tsoro da rashin imani da suke da shi a zuciyarsu wayanda za su fito a tafi da su wajen yaƙin ma fita ce irin ta munafurci saboda kar a ce ba su fita ba ko a aibanta su shi ya sa za su fita amma yayin da za a je su suna daga baya-baya idan za a dawo kuma su suna daga gaba ma'ana dai yaya za su shiga su wani abu bai same su ba sun gagar gane cewa abinda Allah ya kaddaro ko ka amince ko baka amince ba sai ya same ka Allah ka ƙara ba mu daman reno da lura da imaninmu sai Allah ya ce mai a gaba alarama لقد كان لكم في رسول الله أصوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا الله يسير لقد كان لكم في رسول الله أصوة حسنة idan kuna neman wa za ku yi koyi da shi Allah ya ce to kyakkyawan koyi ya kasance a gare ku a cikin rayuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in dai kana son koyi mai kyau to yi koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana Allah ya ce ba kowa ke koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai wasu takaitattu shi ya sace liman kana yarjullah sai ga wanda yake fatar haduwa da ubangiji wanda yake fata in ya hadu da Allah Allah ya masa rahama yake fatan haduwa da Allah Allah ya bashi aljanna irin wanda yake da wannan fata ta haduwa da Allah maɗaukin sarki to irin sa yake iya yin koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan wa zakarallaha kathira wal yawmal akhir sannan yake fatan haduwa da ranar tashin alkiyama yadda an je lahira ba bugu ba shiga wutar jahannama a wa zakara Allah kaseera sannan kuma ya ambaci Allah madaukin sarki da yawa da wannan ne malamai suka ce idan kana so kai koyi an sama maka wanda za yi koyi da shi to amma yanzu ku kalli matasanmu da dama ba su ɗauki koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da muhimmanci ba wasu ma da arna suke koyi yanzu matasa da dama da 'yan kwallo suke koyi ko wani yana koyi da ravaldo wani da ronaldinho kai da kaji sunan kasan wannan arna ne original not photostar copy akwai masu koyi da kanu wai suna wani dan bol ne kanu kai da kaji kanu ai kasan akwai matsala kana mara khabar ba eh an ce an cire wani da abokaci kuma lalacewa ta yawa har cikin kasashen larabawa na taba gaya muku wata rana a ƙasa mai tsarki a cikin garin maka mun je wani shago za mu sayayya sai ga wasu 'ya'yan larabawa sai suke tambayar mu min 'yan yau daga ina muke muka ce nigeria a eh, nigeria buɗe bakin ɗaya daga cikinsu hal ta rufe a mokaci wai ka san a mokaci wai shi duk najeriya wanda ya sani yake ƙoƙari yake tambaya na kansa ne a mokaci na san a mokaci ɗan bol su ana nan muhammad suleiman duk sun cika duniya da karatun ƙur'ani amma bai tambaye su ba sai yake tambaya ta a mokaci domin na ji mai zai ce na ce masa na'am a arifuhu na ce eh na san shi ɗaya kalli ɗaya ya salam ya salam yaran nan su koma har wajen shago ɗaya na billah ya am billah ya am in za ta ila nigeria kulle a mokaci muhammad ɗaya ce wal hassan ɗayan wal wai gaisuwa ce ake bani ɗauko daga nigeria in zo da ita wa a a nigeria daga ƙasa mai tsarki wannan shi yake nuna yadda 'ya'yan musulmi suka zama ba sa koyi da wa ba sa koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu idan kana yawo cikin gari sai ka ga yara 'ya'yan musulmi ka ga yaro yayi wani zanzaro da ake aje shi a rabin duwawu ba ya faruwa wani wando ya matsa kafa sai ka ce fensir ta can ƙasa wandon ana taka shi ta nan sama kuma a rabin duwawu yake ga bel har kare ya suke su aje wanda aurin baya faduwa wai wani zanzaro ne wai zanzaro ana ce masa as down kun san da wa ake koyi wizi wizi a turai in kaga mutum da wannan zanzaron alama ne na dan kungiyar luwadi ne duk wanda ka gani a turai da zanzaro rabin duwawu a waje alama ne dan kungiyar luwadi ne amma sai ka gyaro a nan saukota birnin Shehu ya irin wannan zanzaran wanda ma ya gama haduwa sosai sai ya hada da yan kunne wai dan musulmi ne da yan kunne da sarka sarka ga ta wuya ga ta hannu yanzu za ku rika ganin samari da da wata sarka a hannu kusan da wa suke koyi Salman Khan da Salman Khan ake koyi shi yake da sarka a hannu bai rawa da ita sai ka ce sarka aljanu to duk wani matashi da yake koyi to da shi ake koyi yanzu akwai wani dan saje da matasa suke ajewa sai a wani fere shi kaman zirin gaza daga <laughs> wai saboda an ga wani mawaki wani ba ma guje a Amerika yana yi duka koyin ya kare daga maguzawan Amerika zuwa maguzawan ina ne zuwa maguzawan ina ne waɗanda babu ruwansu da allah makiyanka makiyan addinin musulunci amma da su ake koyi da su ake me da su ake koyi ku tuna arnan da aka taba yin fira da shi wani dan kwallo david beckham aka tambaye shi a duniya mai kafi so ya ce matar shi da karen shi su ya fi so a duniya aka ce to mun ji a duniya kuma mai kafi ki ya ce musulunci da musulmai amma kun samu mamaki sai da ya zama samari t-shirt ta Beckham naira dubu biyar ake sai da ita saurayi zai siyo t-shirt ta Beckham naira dubu biyar ya saka wai shi ne David bekam David Beckham din da ya ce bai kaunar bai kaunar addininka shi kuma ya sako wai ya waye ne a nan Sokoto ana wani doro ana wani daga allon ka fada ga wasu kwaftara kwaftaran takalma sai ka ce dan wuta ba kwa ganin su kaga saurayi ga wata suwaita an wani tattarawa a wuya total tulnek ga wata jamfilaya an sake dorawa a kai ga wani murgujejen wando ko ina aljihu ba kwa ganin su ga kwaftaran kwaftaran takalma tafiyar ma ba za a yi ta masu hankali ba sai irin ta mahaukata ana wani tura kirji gaba ana wani shini gane ana wani tura kirji gaba ana wani baya gaba da wa yake koyi da wani ba ma guje inna lillahi wa inna ilaihi rajiu wannan wani irin babban bala'i ne da yake damun al'umma yanzu yan mata ga nan da wa suke koyi maguzawan america ko ba da su suke koyi ba da su ake koyi wai kuma musulma ce amma ta zama cikakkiyar ba ma gujiya wai menene tana koyi da beyonce tana koyi da maria carey tana koyi da shakira tana koyi da filandiyar tana koyi da ashanti yanzu wata matsiya ce ma ta fito kim kadarsha kaje ka ce idanbe eh, wai kim kadarsha amma duka yan mata yanzu wayanda suka waye wai ta yi sakandare ce an sake ta tadire saboda haka da ita dame me ba za ki koyi da matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba dame me ba za ki koyi da 'ya'yan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba Allah ka tsare mu saboda ka ya ku matasa idan za ku samu abun koyi ga abun koyi a gare ku shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda in farin jini ne yafi kowa farin jini a duniya idan suna ne yafi kowa suna a duniya ko akwai wani arnan da sunansa ya kai sunan manzan Allah a duniya ina ne ba a faɗin sunansa a wani lokaci ne ba a faɗin sunansa malamai sun ce ba minti ɗaya da ba kiran sunan annabi a duniya ba minti ɗaya saboda lokacin da ku nan kuke sallah a zahar sanda za ku gama wata ƙasar su lokacin za su fara sanda za su gama wata ƙasar lokacin za su fara har la'asar ta iso nan kuna la'asar su can a zahar suke yi sanda nan aka gama can magariba ake duk sanda ka sani ba minti ɗaya da ba inda ake sallah a duniya kuma a kiran sallah sai an kira sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a iqama sai an kira shi a tahiyya sai an kira shi wa yake da wannan farin jinin in kyauta ne duk duniya ba kamansa idan kyau ne ba kamansa idan yana murmushi anas dan malik yace fuskarsa tana haske kama an bantaro farin wata idan hakuri ne duk duniya ba kamansa in jaruntaka ce saboda jaruntaka kake neman wani movie actor saboda jaruntaka an ce kakkarfa ne saboda kake koyi da suwaza nega ko talan salvestos ko wani bakin arne yana da jarumtakar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mutumin da arna dubu hudu suka zagaye shi amma ya fito tsakiya su ya ce anan nabiyu la kazib annamnu abdul mutali ko faɗa mu wani jarumin da zai iya wannan akwai jarumin da zai iya wannan mutum dubu hudu su zagaye kai kai kadai da makamai ya ko su murɗa murɗan inyamurai guda bakwai suka ritsa da kai ba sai ka shiga lambatu ba in jaruntaka ba kamar sa idan hakuri ba bai hakurin sa a duk duniya gaba daya idan iya zama da mutane duk duniya babu wanda ya kai shi iya zama da al'umma ya fi kowa iya shugabanci da administration idan kana sha'awar yan tsarin gurguzu da yan tsarin menene menene irin su kalmas da waye to annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ya zo da tsarin da duk duniya ba tsari mai amfani me ba za ka koyi da shi ba ka je kawo wani aski kanka sai ka ce dutsen guga wai menene wai rai faka kaga an yi wani aski an sassaƙe nan an sassaƙe nan sai a bar wani gashi a tsakiya kai da ka gan shi ba sai an ce maka dan wuta ne wannan ba da wa yake koyi da wani ba ma guje musulmi a garin musulmai yanzu ba matasan mu da dama da hannu hagu suke cin abinci da hannu me hagu saboda sun ga arna na yi ba za ka gane wani ba sai ka je teburin mai shayi a nan sakwato zagaya teburin mai shayi kaga ikon Allah kawai za ga mutum ya zo an haɗa masa shayi ya rike kofin shayi da hannun dama ya rike biredi da hannu mai da hannun hagu ya zo nan da mai ci abinci da dama ko da hagu la ta'kul bil yamin fa inna shaytana na'am la ta'kul bi shimal fa inna shaytana ya bishi bishima karka ci abinci da hannun hagu shedan da hannun hagu yake ci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wani yaro yana cin abinci da hannu mai hagu hannunsa na yawo manzo Allah ya koya masa yadda yake cin abinci yace ya gulam sammillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik annabi ne da yazo da tsarin da babu kamar shi shi yasa Allah ya ce in za mu koyi mu koyi da wa mu koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kwanciya zaka yi manzo Allah ya ce in za ka kwanta ka kwanta akan tsagin jikinka na me na dama ka lankwasa hannunka haka ka sa akan fulo sannan ka ɗora kanka na san wani gwamna yanzu ya sauka daga gwamna yanzu haka sanata ne sanda yake gwamna larura ta same shi ta ciwon baya mai tsanani da yake gwamna ne an kai shi germany ya je ina india ba inda bai je ba amma ciwon bayan ya ke daina karshe likitoci suka ce yawan zama ne yanzu ya daina yawan zama ya rinka tsayuwa sai ya fito ofis ya tsaya tun safi har azahar da ya ɗan zauna kaɗan kuma ya sake miƙewa shi tun ba ta tsaya ba ya fara tsayuwa shi kun san me ya faru rannan sai ga wasu likitoci musulmai daga pakistan sai yake faɗa musu complain suka ce mashi an yi kaza eh an yi an yi kaza eh da aka yi x-ray mai aka gani kaza kaza kaza ina report da likitoci suka rubuta maka duk suka karba suka gama dubawa sai suka ce kai shawara ɗaya kawai zamu baka ya kake in ka je kwanciya yace ban gane ya nake na je kwanciya ba yace yi bismillah fada kan gado mal ta ya kake fadawa kan gado yace ta yadda ya saukaka in ta baya baya Allah ya kawo ni <laughs> sai suka ce to baka karanta hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da annabi yace ga yadda ake kwanciya sai suka nuna masa hadisin suka ce daga yanzu ka rinka kwantawa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta kun san wani abu da ya fara wannan kwanciyar ba a wata uku ba Allah ya bashi sauki ba magani babu abin da ya sha yanzu haka magana da nake da ku yana nan da rashi amma da wasu sun ce mai baya exercise ne aka kawo mashi irin injin din da ake kawo daga ƙasar China mai vibration haka zai hau a ta jijjiga shi haɗa zufa baya ke da ciwo amma yana bin sunna ta kwanci Allah ya bashi soki laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana amma liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakara laha katira Allah ka ba mu ikon koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce mai gaba larama ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما كي الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر. ku saurara ku ji masu imani da suka ga sojojin taron dangi da suka ga arna sun yi taro sun yi gangan ko za su auka wa madina Allah ya ce walan mara almuminun al-ahzab yayin da masu imani suka ga wannan runduna ta kafirai wallahi ba su karaya ba buɗe bakinsu ƙalo zama ma adana Allah wa rasulu sai suka ce wannan shine abinda Allah da manzo suka mana alƙawari dama Allah ya faɗa annabinsa ya isar mana ba haka nan ake shiga aljanna ba sai an taɓa gugurmaya a hasiban nas alif lam فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ حسبتم أن تدخلوا الجنة أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول لنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم دو وإن آيوين يسنى دون الله سيجر بما سيماني ce a hasiban nas yanzu mutane suna zato ne suna tsammani an yi tura ku a kyale su an ya ƙulu amanna kawai saboda sun ce mun imani wahum la yuftanun ba za a jarrabe su ba haka mutane suka ɗauka kawai don sun imani sun karɓi kalmar shahada sun ce sun musulunta kawai Allah ya kyale su babu jarabawa Allah ya ce ba haka sunnarsa take ba Allah ya ce wa laqad fatanna alladhina min qablihim waɗanda suka gabace su Allah ya ce mun jarrabe su mun jarrabe waɗanda suka me suka gabace su saboda me fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kazibin yadda Allah madaukin sarki zai nuna wa duniya kowa ya gani da idanunsa ya gane su wane ne masu imani na gaskiya ba wai shi Allah ya sani ba shi kan Allah ya riga ya sani sannan wala ya'lamanna al kadibin sannan Allah ya bayyana makaryata wanda sun ce sun yi imani da baki ne amma a zuciyarsu ba da gaske suke ba Allah yana so ya san su ya san su shine ya fallasa su kowa ya gansu ya gane su wannan jarabawa da aka yi an gane munafikai a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba gane su ba Allah ya ce dama ka'idar kenan ana kawo jarabawa ne domin a tantance tsakanin zare da abawa a waccan ayar Allah ya ce am hasibtum anta da kullu janna shin ko kuna tsammani ne kawai ku shiga aljanna ranar tashin alkiyama kawai ka taso tiryan tiryan a ce kai ne wa ka ce dan asabe daga ina sakkwato ina anguwar rogo to a buɗe aljanna ka wuce kawai abin da ke tsammani za a yi am hasibtum anta da kullu janna walamma ya'tikum masalul ladina kano min qablikum tun gabanin misalin waɗanda suka gabace ku ya same ku inji Allah ya zo muku Allah ya ce wanda suka gabace ku masalhumul ba'sa wa darra al ba'sa akai ka fagen daga ga takobi wani ga takobi a ce a kara al wa da cutarwa yunwa talauci rashin lafiya ciwo da duk abin da zai iya cutar da dan adam babu wanda ba hada su da shi ba ba wanda ba hada su da shi ba masarhumul ba'sa wa dharra Allah ya ce kai wa zulzulu an girgiza su inji Allah Allah fa yake cewa an girgiza wato abin ya yi zafi hatta ya kula rasulu har sai da ya kai ga annabin nasu a wancan lokaci da kansa ya rinka faɗa wallazina amanu ma'ahu da waɗanda suka imani tare da shi suka rinka cewa mata nasrullah yaushe nasara Allah za ta zo kuka ji annabi yana cewa mata nasarullah ai tura ta kai bango Allah ya ce ala a saurara inna nasarallahi qarib nasara Allah a kusa take ji Allah madaukin sarki to masu imani dama Allah ce sai an jarrabe su da wannan yaki sai an jarrabe su da cutarwa ta kafirai sai an jarrabe su da wahala da matsi da talauci da matsuwa duk sai an jarrabe su da shi saboda ka suna ganin sojojin taron dangi suka ce to ga jarabawa ta zo za ma wa adana Allah wa rasuluhu amma Allah da manzo sun gaya mana kuma in mun yi hakuri za mu yi nasara duk yana cikin alƙawarin da Allah da manzo suka mana suka ce wa sadaqa Allah wa rasuluhu Allah da manzo sun yi me sun yi gaskiya Allah ya ce wayannan sojojin taron dangi gaba daya wa ma zaduhum basu ƙara wa masu imani komai ba illa imanan wa taslima face ƙara imani da Allah da ƙara yi wa Allah saranda da miƙa wa Allah wuya saboda haka masu imani gwagwarmaya ba ta razana su ba ta girgiza su ba ta firgita su Allah ka gafarta mana Allah ka sa muna cikin masu imani waɗanda za su rinka jurewa wani ɗan yana gaya mana suna karatu da Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Allah ka ji kan gafarta masa matasa ana caji suna malam yaushe za a yi jihadi aka rama jihadi lalle akwai bukatar jihadi a kasar nan malai na ku yi haƙuri dai a yi ta karatu kawai ana cikin karatu sai mangwara ya tsinko daga kan kawai ya faɗo kan kwano daram daidai lokacin kuma ana magana an kama wani yana so ya kawo malam hari an kama wani yana so aika minka an kara masu cewa jihadin nan walfauru da gaggautawa can sai ga mangoro ya gangaro gurin gurin gurun gurun sai faɗo ƙasa a ashe mangoro ne ashe sai aka da kuma aka zauna malam bai ce komi ba ka ci gaba da karatu can sai da aka nisa a karatu sai ya tsaya kalle su ya ce da kuna cewa kullum Allah ya kawo jihadi ga mangoro ya kure. to al'umma da ta sha imani ta sha tarbiyyar imani kan zama mai cijewa wa ma zaduhum illa imanan wa taslima Allah ka kara mana imani da mika wuya sai Allah ya ce mai gaba larama min almu'minina rijalun sadaqu ma ahadu Allah alayhi faminhum faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir وما بدلوا تبديلا الله يشهد من daga cikin mu'minai rijalun akwai mazaje in Allah akwai me akwai mazaje da sanda na karanta wannan ayar sai na tuna da Sheikh Kamil Gana in yazo fassara wannan aya minal mu'minina rijalun yace cikin mazaje ma akwai maza a cikin mazaje akwai maza ai da aka ce mu'mini na mata ne ko maza ne maza ne to a cikin su ma kuma Allah ya ce rijalun akwai maza kenan ba kore namiji ne namiji ba an gane wannan don duk shekara ana suna a gidanka ba shi ke nuna kai namiji ba ne a gada wannan a gada kai namiji ne shi ne yayin da matsala ta tinkari al'umma a samu kana cikin wa'inda suka cije suka tsaya Allah ya ce wa'inda mazaje sadaku ma ahadullah alaihi sun gasgata abinda da suka yi wa Allah alƙawari a kansa alƙawarin da suka yi wa Allah cewa za su yi wa manzansa biyayya za su ba manzansa kariya za su ba addinin musulunci kariya za su tsaya tsayuwa irin ta mai daka forward ever backward never sun gasgata wa Allah wannan alkawarin da suka yi Allah ya ce faminhu man qada nahabahu wato in aka ce annahabu wato shine annuzur bakance an gane bakance wato faminhu man qada nahabahu daga cikinsu akwai wanda ya cika tabakantan da Allah ya wato yi wa Allah maɗaukakin sarki su wane ne waɗanda suka cika bakancan da suka yi wa Allah maɗaukakin sarki malamai suka ce su ne waɗanda suka tsaya har suka samu shahada har suka samu me dama sun yi wa annabi alkawari akan wannan addini sai dai jinin su ya dige kuma ga jinin ya dige saboda addinin faminhum man qada da habahu kenan wa minhum man yantazir akwai wanda shahada yana jira har yanzu dai Allah bai bashi ba amma yana fata Allah ya mai Allah ya bashi ta ba shahada sai Allah ya ga dama ya baka Khalid ibn Walid duk wani furmutsin da ka sani ana shiga na yaƙi ba inda bai shiga ba amma da Allah bai tashi bashi shahada ba a ina ya rasu akan gadansa akan gadansa ita kanta mutuwar baiwar Allah ce sai ya ce ta dauke ka za ta dauke ka su wane ne cikin wa'anda bukata ta biya sun cika bakance da suka yi malamai suka ce suna irin su amru ibnu jamo amru ibnu jamo irin su mus'abu ibnu umair shi mus'abu ibnu umair matashi ne uwarsa multimiloniya ce a cikin garin makka saboda haka mus'abu ibnu umair ba a san wani saurayi dan gata a maka kamar shi ba dan gaye ne rigarsa ta safe daban ta yamma daban in zai fito daga gida samari suke tsayawa a gaiwace riga ya saka idan da yamma zai fito zuwa ake a tsaya a gaiwace riga ya saka saboda jin daɗi kawai sai musulunta uwar ta ce sai ya bar musulunci ya ce ba zai bari ba ƙarshe ta sa masa takunkumin tattalin arziki talauci ya tasa shi gaba ya ce ba zai bar musuluncin ba ya kai matsayin da manzan Allah ya gan shi rigarsa ko ina faci ne a jiki manzan Allah ya ce na san ka lokacin da duk garin nan ba ɗan gata kaman ka amma saboda imani ga halin da ka samu kanka amma ka daure musabu ibn Umair kan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hijira daga Makka zuwa Madina shi aka fara turawa ya je zauna Madina cikin shekara ɗaya kusan ba gidan Ausu da kazara inda bai shigar da addinin musulunci ba a yakin uhudu ana Allah ya masa rasuwa a fizgi haka yakan yi kama da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a fizgi haka yakan yi kama da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin abin da yasa kafirai da suka hango shi suka dauka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne a yunkurin su na suka shi annabi nan aka rinka ruwan kibau da masu da takubba a wurin Allah ya bashi shahada sai ga lokacin da aka zo za a binne shi amma rasa likafanin da za a mai likafani da shi yaro dan gata yau ga ya mutu ko kafa ne babu ɗan wani mayafi ne shi kaɗai mallaka a duniya idan an ja an rufe kansa sai kafa su fito waje an aka je aka rufe husu sai kai ya fito waje manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ja a rufe kan wajen kafafun ko ciyawa ma ku saka Mus'ab ibn Umair the first Islamic ambassador abru ibn al-Jamu gurgu ne sanda za a je yakin hudu ƴaƴansa hudu duk sun shirya za a je da su yace shi ma sai ya je suka ce a ga ka gurgu ga ba lafiya kake da ita ba ai mun wakilce ka yace sai ya je ƴaƴansa suka ce ba zai je ba ya kai karan yaran wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah zan je jihadi ƴaƴana sun hana ni manzon Allah ya ce a kira su ku me yasa kuka hana shi zuwa jihadi suka ce ya rasulullah Allah ya dauke masa Allah ya ce laisa alal a'ma harajun wala alal a'raj harajun Laisa alal a'ma harajun wala alal a'raj harajun wala alal marid harajun Allah ya ce laisa alal a'ma harajun in za a je yaki makahu an dauke mishi ba sai ya je ba Laisa alal a'ma harajun wala alal a'raj haka gurgu in za a je yaki an dauke mishi ba sai ya je ba ba laifi akan shi wala alal marid haraj haka mara lafiya in za a je yaƙi an ɗauke mishi ba sai ya je ba suka ce ya rasulallah saboda Allah ya ɗauke mishi sa muka ce zauna gida ya huta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce gaskiya kuka faɗa kai me yasa kace sai ka je ya ce ya rasulallah ban sani ba ko in tsinci shahada a fagen dagan nan shahada nake so in samu yadda a lahira zan ɗan ɗiɗɗin gisa da ya kafa nan tawa in shige aljanna waye gaya maka da gurgu zaka shiga za a mata garan bawul ka wuce to yanzu kowa ya faɗi sa. sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalle shi to kai gaskiya suka faɗa Allah ya dauke maka in baka je ba baka da laifi ku kuma me yasa ba za ku bar shi ba ko in yaje Allah zai azabta shi da shahada karshe yara suka ce sun bar shi Amr ya al-Jamu yaje da shi aka kara kuma anan ya samu shahada wayannan wayanda aka kashe su a yakin Uhud manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya kan gawowakin su yana kuka da hawaye yana cewa ashhadu anna haula shuhada'un inda Allah yawmal qiyamah yace ina mai shaidawa waɗannan shahidai ne a wajen Allah ranar tashin alkiyama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ituhum wa zuruhum wa sallimu alaihim فوالذي نفس محمد biyadihi la yusallimu alaihim ahadun minkum ila يوم القيامة illa raddu عليه السلام manzan Allah sallallahu alaihi ce duk sanda kuka je madina ku je ku dinga kai musu ziyara wannan ne yasa a madina muke kai ziyara ina makabartar uhud saboda manzan Allah sallallahu alaihi ya ce ku je wajen su ku kai musu ziyara manzan Allah sallallahu alaihi ce na rantsa da wanda rai ke hannunsa babu wanda cikin su cikin ku zai musu sallama daga nan har kiyama ta tsaya face sai so an sa masa sallama Allah zai dawo musu dare su ansa sallama shi yasa muke zuwa muna musu sallama a Uhud idan mun kai ziyara madina Allah ya ce minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alai amru bin jamu bayan shekara 40 da binne shi aka yi wani mamakon ruwa a garin madina ruwan da ya ci makabarta wannan makabartar uhud mutanen madina aka fita domin ceton gawawwaki na wayannan shahidai da ke wurin aka samu ruwa ya tona kabarin amru bin jamu ga yana a kwance kai zaka dauka bai kai minti 30 da mutuwa ba kuma gawar shekara ta arba'in in ka kalle shi kamar murmushi yake Allah ya ce wa ma baddalu tabdila ba su canja canjawa ba ba su canja alkawarin da suka yi wa Allah ba ba su musa alkawarin da suka yi wa Allah ba sun cika alkawarin da suka yi wa Allah Allah mu ma karka ban mu canja sai Allah ya ce mai a gaba laran ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء Allah sarki inna Allah kana ghafurar rahima Allah yace ya kawo wayannan sojoji na taron dangi domin ya jarraba mutanen garin Madina li yajzi Allahu sadiqina bisidqihim domin Allah ya saka kawo masu gaskiya cikin imanin su da gaskiyar su ne wayanda basu tsorita ba basu razana ba basu canja ba wa yu'azzibul munafiqina kuma ya azabtar da munafikai in sha'a in ya ga dama aw alaihim in ya ga dama kuma shine Allah ya ce ya gafarta musu Allah sarki rahama Allah ce inna Allah lalle Allah kana gafurar rahima ya kasance mai gafara ne sannan mai jin kai sai Allah ce mai gaba da rama wa radda Allahu alladhina kafaru bi ghayzihim lam yanalu khayra wa kafa Allah wa kafa Allahu almu'minina alqital wa kana Allahu qawiyyan aziza Allah ya ce wa radda Allahu alladhina kafaru bi ghayzihim wannan kafirai da suka yi taro suka yi wannan cincirindo haka Allah ya kora su suka koma gida da bakin cikin da suka zo da shi sun zo da haushin musulunci da bakin ciki da musulunci da gaba da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akan za su huce haushi za su ruguje madina za su kashe annabi za su kashe sahabbai za su wargaza musulunci haka Allah ya kora su suka koma yadda suka zo da bakin cikin su da bakin cikin su suka koma Allah bai ba su damar da za su huce haushi ba Allah bai ba su nasara akan musulunci da musulmai ba Allah ya ce lam yanalu khaira Allah ya ce ba su samu alheri ba me ake nufi da ba su samu alheri ba ba su ci Madina da yaki ba balle su samu ganima malamai suka ce kalmar khaira anan gurin tana nufin nasara da ganima Allah ya ce wa kafallahu almu'minina alqital Allah shi kadai ya ishi mu'minai a wajen yaki ko bai ishe su ba yanzu wannan rundunar waye kore ta musulmai suka kore ta waye korata? Allah maɗaukin sarki ya turo mata iska ta bala'i iskar ga sanyin bala'i ga ƙara ta toshe ma kunne ga ƙarfin gaske in an yi tanti ta tumbuke ta sama da shi ta sama ƙasa a ido ta sama a kunne ta sama a hanci in an ɗora girki ta tura tukunyar raƙuma ta razana su ta firgita su sai hauka suke yi wani ma raƙumi ya bangaje shi a banza da ga ta da ƙara kana magana na kusa da kai bai sosai su da kansu suka ce kai bala'in nan yayi yawa ba mu zama wurin nan ƙara mu san inda dare mana haka suka tattara yadda suka zo haka suka koma in banda musayar kibau da aka yi wanda mutane kalilan ne kwarai da gaske wanda suka samu shahada a daidai wannan lokaci shi yasa Allah madaukin sarki ce wa raddallahu allazina kafaru bi gazihim lam yanalu khaira wa kafallahu almu'minina alqital idan kuka lura za ku ga Allah shi yake musulmai yaƙi a duniya Allah shi yake musulmai yaƙi a duniya ko mu musulman najeriya wa ke tsare mu kuna jin dabarar mu ce kuna jin iyawar mu ce wallahi tsaro ne daga allah shi yasa sai an kulla makircin sai an kulla an kulla an kulla an kulla an kulla an kulla wallahi muna kwance muna bacci sai Allah ya kalli masu kiyamun laili a cikinmu ya ga masu karatun Kur'ani a cikinmu ya ga masu azumin nafila a cikinmu ya ga mata da ke yi wa mazajen su biyayya dan Allah masu wankan janaba da wankan haila masu biyayya ga ubangiji Allah sai ya warware matsalar cikin ruwan sanyi sai ga musulunci ya sake dawa da kurjininsa ya Allah maka godiya wa kafallahu almu'minina alkitab Allah ya ce wa kana Allahu qawiyyan aziza Allah ya kasance kauyen mai ƙarfi ne inji Allah ba mai iya karawa da shi ko akwai mai yakarawa da shi yau a kara kwai da dutse mu ga wanda zai fashi wa kana lahu qawiyan sannan aziza gagarau ya gagari kowa ba mai iya da shi in kuma akwai wanda yake jin zai iya da Allah ga fili ga mai doki babu mai iya bugawa da shi saboda haka ya ku bayin Allah mu kyautata tsakaninmu da ubangiji mu kyautata tsakaninmu mazinata su tuba yan kwaya su tuba yan giya su tuba masu sace kudin talakawa su tuba mai cin amana iyalai ya tuba mara tarbiyyar yaya ya tuba mai bid'a ya tuba ya bar bid'a shi mai shirka ya tuba gaba ɗaya mu haɗu mu tuba mu koma zuwa ga Allah mu ga taimakon da Allah zai mana mu ga taimakon da zamu samu daga wajen wa daga wajen Allah wallahi yadda Allah ya taimaki annabi da sahabbai haka mu ma Allah madaukin sarki zai kawo mana taimakon sa Allah ka taimake mu sai Allah ya ce mai a gaba larama wa anzala alladhina zaharuhum أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا إذا بكم من تابع ‘Yan ƙabilar Banu za a yi alƙawarin zaman lafiya tsakaninsu da manzan Allah? Sallallahu Alaihi Wasallam. Amma suka zo suka ci amanar Musulunci, suka ci amanar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka saba alƙawarin da aka yi da su ƙarshe suka zo suka yi ta kullawa addinin musulunci sharri suka haɗa kai da ƙurayshawa da sauran arna da suke waje akan ya za a yi a cutar da addinin musulunci a ruguza musulunci a tumbuke shi daga garin madina gaba daya to yanzu gashi an zo an buga an buga allah ya ba musulunci sa'a kafirai sun gudu amma su yan banu ƙuraiza suna ina suna nan a gidan dajinsu suna nan a gidan da Jesu. tsananin abin fa ya kai ga sai da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira Sa'adu ibn Mu'az da Sa'adu ibn Ubada Sa'adu ibn Mu'az shine shugaban kabila Ausu Sa'adu ibn Ubada shine shugaban kabila Ya ce bala'in nan yayi yawa idan kun yadda kafiran nan mu ji da ƙuraishawa amma 'yan kabilar banu ga ɗafan da suna da ƙarfi a cikin wannan ku yadda mu raba dabinon madina uku mu ba su kashi ɗaya su janye sai mu ji da ƙuraishawa aƙalla mun samu sauƙi shawara ce suka ce ya rasulallah idan wannan hukunci ne daga Allah da manzansa mun miƙa wuya idan kuma wani abu ne kake so ka yi domin mu mutanen madina kana ganin za mu cutu da yawa kana so ka taimake mu to ba mu da buƙatar wannan ya ce nan kafirai da kake gani a zamanin jahiliya ma dabiba mu kwalli ɗaya ba su isa su ci bayan ya suka yi yanzu Allah ya ɗauka mu da musulunci ya kawo mana kai annabin Allah muna tare da kai sannan mu tsorita marazana har mu yi alƙawarin ba su na mu kwallo ɗaya ba mu ba su a kara ya lalla. manzo Allah ya ce wallahi dama saboda ku na gano yin abun akan ku shi yasa na wannan tunani amma tunda karfin imanin ku ya kai a ci gaba da bugawa bari mu ci gaba dai har mu ga mai Allah zai to yanzu kafiran maka sun ina sun gudu musulmai an dawo yanzu an fara aje makamai sai ga mala'ika jibril yanzu ya ce ya rasulallah zama bai ganku ba maza a wuce zuwa kabilar banu quraiza wa'inda suka ci amanan musulunci yahudawa marasa amana maza a ji a yi maganinsu nan take sai manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da sanarwa ya bada sanarwa sai aka fara sanarwa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir bayan sallar azhar ne fala yusalliyanna al asra illa fi bani quraiza duk wanda yayi imani da Allah da ranar karshe kada ya sallar la'asar sai a bani quraiza sai a ina bani quraiza nan take sahabbai sai aka ɗebi makamai dama su banu ƙuraiza a inda suke sun riga sun kewaye wurin da wata irin katanga ta bala'i da ba ta tsallakuwa kamin a haka sahabbai sun je sun yi cincirindo wasu sallar la'asar ta same su a kan hanya aka ce a tsaya ya sallah suka ce a annabi ya ce kar a yi sallah sai an je banu ƙuraiza wasu suka ce saboda haka sai mun je can za mu yi sallah wasu suka ce annabi ba yana nufin ko sallah ta same mu a kan hanya kan mu tsaya mu yi ba ne, yana nufin mu yi sauri ne amma in sallah ta same mu akan hanya mu tsaya mu yi su suka tsaya suka yi sallah dukansu sun yi me sun yi ijtihadi kowa yana da lada ba mai laifi a cikin su karshe kuma yanzu an yi so banu qurayza aka kewaye katangar banu qurayza suna ciki sahabbai sun kewaye a kwana daya biyu uku aka yi sati sati ɗaya, sati biyu sati uku har aka kai ga wajen kwana ashirin da wani abu kai da suka ga bala'i suka ce su suna so yanzu a yi sulhu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya za a yi sulhu nan take yan kabila aus suka ce ya rasulallah muna da kawance tare da yan kabilar banu ƙuraiza kamar yadda yan kabilar kazaraj suke da kawance tare da yan kabilar banu Ƙainuka'a. sai manzon Allah ya ce ba matsala idan kun amince zan sa ɗaya daga cikin ku yan ƙabilar ausun ya zama shi zai yi hukunci suka ce sun amince wa kuke so ya hukunci suka ce sa'adu ibn mu'az manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aje a ɗauko shi sa'adu ibn mu'az bai da lafiya saboda harshibinsa da aka yi da kibiya a wajen wannan yaƙi da ake yi na gazoto hazab akwai wata irin kibiya da ake harbowa harbe ne harbe ka da ake yi wayannan na tsallake wayannan na tsallake wata kibiya ta same shi kibiya mai dafi saboda haka an aje shi a wata kaima ana jinye shi aka ce aje a dauko shi aka je aka dauko shi akan jaki aka taho da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku tashi ku tari ku. aka taro shi aka soke da shi bai da lafiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mutananka sun ce kai suke so kai hukunci akan yan kabilar Banu Quraiza yan ƙabilar Banu Quraiza sun yadda kai suke so kai hukunci akan su saboda haka na amince duk hukuncin da kaga yayi kai an baka dama ya kalli yan ausu ni kuke so ne hukunci suka ce ƙuraiza eh. ni kuke so na hukunci suka ce eh. ya ce ya Allah ka shaida hukuncin da zan yi wa'annan yahudawa maƙiyanka maƙiyan manzo wanda suka haɗa kai sai an shafi addinin musulunci daga bayan ƙasa duk wanda ya balaga cikinsu ya kai riƙe takobi a sare kanshi a yi me a sare kanshi ya ce dukiyarsu da 'ya'yansu da matansu a raba su a matsayin bayin ganima ya ce wannan shi ne hukuncinsu yana faɗin wannan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce laƙadi hakamta bainahum bi hukumin lahi min fauki arshi annabi ya ce ka musu hukunci da hukuncin Allah daga saman al'arshinsa Allah ma daga saman al'arshi haka yi hukuncin amma ban gaya maka ba kuma Allah ya baka muwafaka hukuncin ka yi daidai da wanda Allah ya yi daga saman al'arshi saboda haka matsiyata duk aka tattaro su aka je bayan gari aka tona lambatu lambatu har da shugabansu huyai ibnu akdab aka taho da shi da wancan da ya zo ya raba shi da ya sa ya warware sulhun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Amir ibn Asad duk aka tattaro su da manyan sun kai wajen mutum 700 haka aka je aka tona rabi aka sare kan matsiyata gaba da su a bayan gari su da kansu suka ga bala'i suka ce sun miƙa wuya ai hukunci a kansu Allah ya ce abinda aka yi musu a daidai wannan lokaci kenan Allah ya ce wa qazafa fi qulubihim ru'ub Allah shine wanda ya jefa tsoro a cikin zukatan wa'annan yahudawa makiya Allah makiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su da kansu suka tsorita suka ce sun mika kai a musu hukuncin da aka ya dace kun ga yan banu nadir duk da ta'addanci da suka yi tayo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake ba hada kai da su a share musulunci daga bayan kasa ba hukuncin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musu shine su bar gari su bar me su bar garin kowa ya tattara kayan shi ya bar garin aka ba su sati daya wani daidai gwargwadon lokaci aka ce kamin wayannan kwanakin su kare kowa ya tashi wanda ya da kwanakin suka kare bai tafi ba to shi duk abin da ya same shi shi ya jawo kuma an baka dama ka ɗabi dukiyar ka iya abin da raƙuman ka za su iya kwasa duka kwasa ka kama hanya ka tahi ka gari shi ne suka tashi daga nan suka koma kai bara amma su wa'annan da yake sun yi ta'addanci akan manzan, Allah sallallahu alaihi wasallam sun jefa madina cikin bala'i aka yi musu hukuncin sare da su gaba daya Shi ne Allah ya ce ta katuluna wani bangare nasu yan banu kuraisa kuka kashe su wa na fariƙa wani bangare kuma kuka kama su kuka mai da su fursunonin yaƙi. Allah ka raba mu da shirin yahudawa wani bawan Allah ta hannun da Abubakar Shehu Horo ciyaman na kwamitin marayu ya ba kwamitin marayu gudunmuwa ta tsabar kudi naira dubu hamsin Allah ka saka masu da alkhairi wasu bayan Allah daga Samarot ta hannun malam Aliyu mai shanu gumi sun aiko da turmin atamfa da yadi goma da ɗinkakken turmin atamfa wa marayu Allah ya saka da alkhairi wata baiwar Allah daga Maniru Road ta hannun Hussaini Adamu Zuru ta aiko da turmin atamfa ɗaya ga marayu tana buƙatar addu'a Allah biya mata buƙatunta na alkhairi wani bawan Allah ya aiko da set uku na kaftan da turmin atamfa ga kwamitin marayu Allah ya saka masu da alkhairi wata baiwar Allah daga Bado ta aiko da naira dubu biyu don tallafawa marayu tana buƙatar a mata addu'a Allah biya mata buƙatunta na alkhairi wata baiwar Allah daga wurnorot ta aiko da tallafin marayu naira dubu ashirin da turamin atamfa guda ashirin Allah ka saka mata da alkhairi wani bawan Allah ya aiko da turamin atamfa goma ga marayu yana buƙatar addu'a ga iyalinsa da mahaifiyarsa Allah ka tsare iyalinsa ka musu albarka mahaifiyarsa in tana da rai Allah ka mata albarka in ta mutu Allah ka gafarta mata wata baiwar Allah ta aiko da taimakon naira ɗari biyar tana so a yi mata addu'a ta zama likita to Allah ya sa ta zama likitar sunna wata baiwar Allah daga gada ta aiko da gudunmuwar naira dubu biyar tana buƙatar addu'a allah ya sauke ta lafiya wato kenan tana da juna shi ne ta aiko da wannan gudunmuwa marayu ya allah ka sauke ta lahiya in za ka ba ta ɗaka ba ta na ƙwarai kuma allah ya gafartawa mahaifiyarta ya kuma biya mata wato bukatocinta allah ya jika mahaifiyarta allah ya biya mata bukatu na alkhairi ta hannu alhaji umaru mai blouse iyalan mangwaro da lemu kai daidai ne iyalan mangwaro da lemu sun aiko da sutura da za a tufartar da malayu guda takwas Allah ka saka musu da alkhairi wata baiwar Allah daga tudun wada sakwato ta aiko da turamin atamfa hudu ga kwamitin marayu ita ma Allah ya saka mata alkhairi bayan Allah da suke ta bada gudunmuwar marayu Allah ka saka musu da alkhairi a ci gaba da kawo gudunmuwa wa wayannan bayan Allah domin kwamitin marayu ta samu daman tattarawa da kuma tsara yadda za ta rarraba su zuwa ga wayannan marayu allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah bismillahir rahmanir rahim وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف, يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له